بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة المؤمنون أن سوكر دائتا مكة daga manufofin surar bayanin rabotar مؤمني da hasarar kafirai. Tafsiri قد أفلح المؤمنون Haƙiƙa waɗanda suka yi imani da Allah suke aiki da shari'arsa sun rabauta da samun abin da suke nema da tsira daga abin da suke jin tsoro. الذين هم في صلاتهم خاشعون su ne waɗanda suke ƙasƙan da kai a cikin sallarsu gabansu suna natsuwa a cikinta zukatansu sun wofinta daga shagaltuwa. والذين هم عن اللغو معرضون kuma su ne waɗanda suke tsarkake kawunansu daga munanan abubuwa والذين هم للزكاة فاعلون suke tsarkake dukiyoyinsu ta hanyar bayar da zakarsu والذين هم لفروجهم حافظون kuma su ne waɗanda suke kiyaye al'aurarsu ta hanyar nisantar zina da luwaɗi da alfasha don haka su kamamu ne tsarkakaku. Illa ala azwajihim أزواجهم ma malakat ملكت fa innahum ghayru malumin. sai dai ga matansu ko abin da suka mallaka daga bayansu mata to su ba abin zargi ba ne don su ji daɗi da su ta hanyar saduwa da sauransu. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون duk wanda ya nemi jin daɗi da wasu waɗanda ba matansa ko kuyanginsa ba to ya ƙetar iyakar Allah ta hanyar tsallake abin da Allah ya halatta masa zuwa inda ya haramta masa. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون waɗanda dangane da abinda Allah ya ba su amanarsa ko bayansa suka ba su amanarsa da kuma alkawuransu masu kiyayewa ne ba sa tozarta su suna cika alkawarin da suka yi a kansu. والذين هم على صلواتهم يحافظون waɗanda suke kiyaye sallolinsu ta hanyar dawwama a kan yinsu kuma da yinsu a kan lokacinsu tare da cika wajibobinsu da sunnoninsu da mustahabbansu أولئك هم الوارثون masu waɗannan sifofin su ne magada. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون waɗanda za su gaji mafi ɗaukakar aljanna za su zauna a cikinta har abada ni'imarsu ba za ta yanke ba ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين mun halarci baban mutane annabi adam daga taɓo wanda aka samo turbayarsa daga tataccen abin da aka fitar daga ruwan da yake cakuɗi da ƙasa ثم جعلناه نطفه في قرار مكين sannan sai muka halicci zuriyarsa waɗanda suke haihuwa daga digon mani wanda yake tabbata a cikin mahaifa har zuwa lokacin haihuwa. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين sannan sai muka halarci wani gudan jini jajajar daga wannan mani wanda ya tabbata a cikin mahaifa sannan sai muka mayar da wannan gudan jinin ya zama wata 'yar tsokar nama wadda za a iya tattauna shi sannan sai muka halicci kashi mai ƙarfi daga wannan tsokar naman sannan sai muka sanya wa wannan kashin tsoka ta lullube shi sannan sai muka mayar da shi wata halitta daban ta hanyar busa mata rai da fitar da shi zuwa rayuwa albarkar Allah wanda ya fi kowa iya halitta ta yawaita ثم انكم بعد ذلك لميتون sannan ku mutane bayan kun wuce waɗannan matakai za ku mutu lokacin da ajalinku ya ƙare. ثم إنكم يوم القيامة sun. sannan kuma tabbas za a tayar da ku daga kaburburanku a ranar alkiyama don a yi muku hisabi akan ayyukan da kuka gabatar. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ku mutane hakika mun halarci sammai bakwai a samanku wasu akan wasu ba mu kasance rafkanannu daga abin da muka halitta ko waɗanda suka manta da su ba. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على bihi la لقادرون mun saukar da ruwan sama daga sama gwargwadon bukata ba mai yawa ba ballantana ya barna kuma ba kaɗan ba ballantana ya ki wadata muka sanya shi yana zama a bayan ƙasa don mutane da dabbobi su amfana da shi hakika mu masu ikon tafiyar da shi ne ta yadda ba za ku amfana da shi ba. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون sai muka fitar muku da wannan ruwan gonaki na dabino da inabi a cikin waɗannan gonakin kuna da kayan marmari masu bambancin kamanni da launi irin su tin da ruman da tufa waɗanda kuke ci daga gare su وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين kuma muka fitar muku da bishiyar zaitun da shi wadda take fitowa a wurin dutsen saina tana fitowa da mai wanda ake cirewa daga 'ya'yanta ana shafawa kuma ana yin miya da shi وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون Hakika, ya ku mutane, kuna da abin la'akari cikin dabbobin ni'ima, raƙumma da shanu da awaki da tumaki, a cikinsu akwai dalilin da za ku kafa hujja da shi a ikon Allah da tausayinsa a gare ku. Muna shayar da ku nono tatacce mai daɗin sha daga abin da ke cikin waɗannan dabbobin, kuna da abubuwan amfani da yawa a jikinsu, waɗanda kuke amfana da su, kamar hawansu, da amfani da fatunsu, da gashinsu, sannan kuma kuna cin namansu. وعليها وعلى الفلك تحملون kuma ana ɗaukar ku tafiya a kan raƙumma a bayan ƙasa sannan ana ɗaukar ku kuna yin tafiya a cikin jiragen ruwa a kan teku ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Hakika mun aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanensa don ya kira su zuwa ga Allah sai ya ce masu, Ya ku mutane na, ku bauta wa Allah shi kaɗai, ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayansa, tsarki ya tabbata gare shi, ba za ku ji tsoron Allah ba, ku kamanta umarninsa, ku bar abubuwan da ya hana ba. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين sai shugabanni da manyan waɗanda suka kafirta cikin mutanensa suka ce wa mabiyansu daga magarin mutanensu wannan da ke riya cewa shi manzo ne ba kowa ba ne face mutum irinku yana neman shugabanci ne kawai a kanku da Allah ya ga damar ya aiko mana da manzo da ya aiko shi daga cikin mala'iku ba daga cikin mutane ba ba mu taɓa jin irin wannan a wurin magabatanmu da suka wuce ba. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Shi ba kowa ba ne face mutumin da yake da hauka baya kiyaye abin da yake faɗa, ku jira har zuwa lokacin da lamarinsa zai bayyana ga mutane. قال Rabbi'n surni bima kazzabun. sai annabi Nuhu ya ce, Ya Ubangiji na, ka taimake ni a kansu ta hanyar ɗaukar mana fansa a kansu sakamakon ƙareta ne da suka yi. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون sai muka yi masa wahayi cewa ka ƙera jirgin ruwa a kan idanunmu a kan yadda za mu koyar da kai yadda za ka yi ta idan umarninmu na hallaka su ya zo ruwa ya bullo da ƙarfi daga wurin da ake yin gurasa, to ka shigar da mace da namiji na kowanne abu mai rai a cikin jirgin don a ci gaba da samun haihuwa, kuma ka shigar da iyalanka banda wanda zancen Allah ya riga ya gabata na halkarwa a kansa, kamar matarka da ɗanka. kuma kar ka yi mini magana dangane da waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci cewa in kubutar da su don tabbas su halakaku ne babu makawa ta hanyar dulmayar da su a cikin ruwan dufana. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إذا كان جلجين kai da waɗanda suke tare da kai daga cikin muminai da suka kubuta to ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kubutar da mu daga azzalumai ya hallaka su. Wa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ka ce, Ya Ubangijina, ka saukar da ni a masauki mai albarka a bayan ƙasa, kai ne mafi alherin masu bayar da masauki. ان في ذلك لايات وان كنا لمبتلين Hakika a cikin wannan abin da aka ambata na tseratar da annabi Nuhu da mominan da suke tare da shi da halakar da kafirai akwai alamomi bayyanannu akwai mu wajen bayar da nasara ga manzanninmu da hallaka masu ƙareta su duk da cewa za mu jarrabi mutanen annabi Nuhu ta hanyar aiko shi zuwa gare su don a bayyana mumini da kafiri mai biyayya da mai sabo. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين sannan bayan mun hallaka mutanen annabi Nuhu sai muka samar da wata al'umma daban فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون kuma sai muka aiko musu da manzo daga cikinsu yana kiransu zuwa ga kaɗai ta Allah yace masu ku bautawa Allah shi kaɗai baku da wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون sai manya da shugabannin waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata lahira da abin da ke cikinta na lada da azaba kuma abin da muka yalwata musu a rayuwar duniya ya ruɗe su daga cikin mutanensa suka ce wa mabiyansu daga magarin mutanensu wannan fa ba kowa bane face mutum ne irin ku yana cin irin abincin da kuke ci, yana shan irin abin da kuke sha, don haka ba shi da wani fifiko a kanku, da har za a turo shi a matsayin manzo zuwa wurinku. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون kuma tabbas in kuka bi wani mutum irin ku to tabbas kun yi hasara saboda rashin amfanin da biyayyarsa da taimako in kun bar abubuwan bautar ku kun koma biyayyar wani wanda ba shi da wani fifiko akan ku أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون yanzu wannan da yake riya shi manzo ne yana muku alkawarin idan kun mutu kun zama ƙasa ƙasusuwanku sun ruɓe wai za a sake fitar da ku daga kabarinku da rai shin hankali zai ɗauki wannan haihata haihata lima tu'adun ai wannan abin da ake muku sa na sake tayar da ku daga ku da rai bayan kun zama ƙasa ƙasusuwanku sun ruɓe ba zai yiwu ba abu ne mai nisan gaske wajen faruwarsa ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين babu wata rayuwa sai rayuwar duniya babu wata rayuwar lahira rayayyunmu suna mutuwa ba kuma za su sake rayuwa ba a sake haihuwar wasu su masu rayu ba za a fitar da mu a ranar alkiyama don hisabi ba ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين wannan wanda yake ikirarin cewa shi manzo ne zuwa gare ku ba kowa bane face mutumin da ya kirkiri ƙarya ga Allah da wannan da'awar da yake yi mu kuma ba za mu taɓa yin imani da shi ba قال رب انصرني بما كذبون sai manzon ya ce, Ya Ubangiji na, ka taimake ni a kansu, ka ɗaukar mini fansa saboda ƙaryata ne da suka yi. قال عما قليل ليصبحن نادمين sai Allah ya amsa masa da cewa nan da ɗan lokaci kaɗan waɗannan masu ƙaryata abin da ka zo da shi za su wayi gari suna nadamar abin da suka aikata na ƙaryata ka. فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين sai wata tsawa mai tsanani mai halakarwa ta kama su saboda sun cancanci azaba saboda taurin kansu ta mayar da su halakakku kamar sharar da ruwa ya ɗauko hallaka ta tabbata ga mutane a zalumai ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين sannan bayan halakar da su sai muka sake samar da wasu al'ummomi da wasu mutanen daban irin su mutanen annabi Lot da annabi Shu'aibu da annabi Yunus ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون babu wata al'umma daga cikin waɗannan al'ummomi masu ƙaryata manzanni wadda za ta iya janyo lokacin da aka ƙayyade na zuwan halakar ta gaba ko ta jinkirta shi ko me take da shi na hanyoyin yin hakan. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون sannan muka aiko da manzanninmu a jere manzo bayan manzo duk yayin da kowace al'umma daga cikin waɗannan al'ummomin manzo ya zo masu sai su ƙaryata shi sai muka bi su da halakarwa sashe bayan sashe babu wani abin da ya saura daga cikinsu sai labari hallaka ta tabbata ga mutanen da ba sa imani da abin da manzanninsu suka zo musu da shi daga ubangijinsu ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين sannan sai muka aika annabi Musa da ɗan uwansa annabi Haruna da ayoyinmu guda tara su ne sanda, hannu, ƙwarin fari, ƙwarƙwata, kwaɗi, jini, ruwan ɗufana da ƙarancin kayan marmari da kuma hujja bayyananniya. wa mala'ihi fastakbaru wa kanu ƙauman alin mun tura su zuwa ga fir'auna da manyan mutanensa sai suka yi girman kai suka ƙi musu biyayya dama sun kasance mutane ne masu girman kai akan jama'a ta hanyar fin ƙarfi da zalunci. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما Abidun. Suka ce, yanzu za mu bayar da gaskiya ga wasu mutane biyu irin mu waɗanda ba su da wani fifiko a kan mu alhali mutanensu bani Isra'ila masu biyayya ne da miƙa wuya a gare mu. فكذبوهما فكانوا من sai suka ƙaryata su su biyun cikin abin da suka zo musu da shi daga wurin Allah sai suka kasance a cikin halakakku waɗanda aka nutsar a ruwa saboda ƙaryatawar da suka yi. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون mun ba annabi Musa a taura da fatan mutanensa za su shiryu da ita zuwa ga gaskiya da aiki da ita. na bana Maryama wa ummahu ayatan wa huma ila rabawatin zati qararin wa ma'in. Muka sanya annabi Isa ɗanna na Maryam da mahaifiyarsa na na Maryam suka zama alama mai nuna ikonmu domin ta ɗau cikinsa ba tare da mahaifi ba. kuma mun ba su mafaka a wani wuri mai tudu a bayan ƙasa wanda yake madaidaici kuma wurin ya dace da zama a cikinsa akwai ruwa mai gudana da kai kawo. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ta بما na عليم Ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗan abubuwan cin da na halatta muku kuma ku yi aiki nagari wanda ya dace da shari'a lalle ni dangane da abin da kuke aikatawa masani ne babu wani abu da yake buya a gare ni na ayyukanku وان هذه امتكم امه واحده ana ربكم فاتقون kuma lalle addininku ya ku zanni addini guda ɗaya ne shine musulunci kuma ni ne ubangijinku babu wani ubangiji sai ni saboda haka ku ji tsorona ta hanyar bin umarni da barin abubuwan da aka hana فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون sai mabiyansu suka rarrabu cikin addini a bayansu suka zama ɓangarori da ƙungiyoyi kowane ɓangare yana alfahari da abin da yake ganin cewa shine yardajjen addini a wurin Allah baya kula da abin da yake wurin waninsa. فذرهم في غمرتهم حتى حين يا wannan manzo ka kyale su cikin abin da suke kai na jahilci da rudu har zuwa lokacin da azaba za ta sauko masu أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين Shin waɗannan ƙungiyoyin masu murna da alfahari da abin da suke kai suna zaton cewa abin da muka hore musu na dukiya da ‘ya'ya a rayuwar duniya. Nusari'u lahum fil khairat, bal la yash'urun. Gaggauto musu alherin da suka cancance shi ne, abun ba kamar yadda suke zato ba ne. kadai mun ba su waɗannan abubuwa ne don jinkirtawa da talala a gare su sai dai ba su san hakan ba. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu duk da imaninsu da kyautatawarsu. والذين هم بآيات rabbihim يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون da waɗanda suke yin imani da ayoyin littafin Ubangijinsu, da waɗanda suke kaɗaita Ubangijinsu da bauta ba sa haɗa bautarsa da ta wani abu. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون waɗanda suke yin ƙoƙari wajen ayyukan ɗa'a kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah da ayyuka nagartattu kuma suna tsoron kare ya karɓar ciyarwarsu da ayyukan ayyukansu nagartattu idan sun koma zuwa gare shi a ranar alkiyama. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون masu siffantuwa da waɗannan siffofi masu girma su ne waɗanda suke rigegeniya zuwa ayyuka nagari suna tsere zuwa gare su don haka ma suka tsere ma wasunsu. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ba ma ɗorawa ma wata rai face abin da za ta iya na aiki kuma muna da littafin da mun rubuta aikin duk wani mai aiki a cikinsa littafin yana faɗin gaskiyar da babu kokonto a cikinta kuma ba za a zalunce su da rage musu lada ko ƙara musu zunubinsu ba. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون bari dai zukatan kafirai sun rabkana da wannan littafi da yake faɗin gaskiya da littafin da aka saukar masu suna da wasu ayyuka daban waɗanda suke aikatawa banda abin da suke a kai na kafirci. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجارون har sai mun azabtar da masu jin daɗi a duniya da azaba a ranar alkiyama a lokacin za ka ji su sun ɗaga muryoyinsu suna neman agaji la taj'arul yawm انكم منا لا تنصرون sai a ce masu ana ɗebe masu ƙauna daga rahamar Allah kar ku yi ihu kar ku nemi agaji a yau ba ku da wani mataimaki wanda zai kare ku daga azabar Allah قد ayati آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون a duniya an kasance ana karanta muku ayoyin littafin Allah, amma kuke juya baya daga barinsu kuna kawar da kai duk lokacin da kuka ji ayoyin saboda ƙeya. Mustakbiri na bihi samiran tahjurun. Kuna yin hakan cikin girman kai ga mutane, saboda abin da kuke riyawa cewa ku ne mutanen harami alhali ku ba mutanensa ba ne, saboda ma'abotansa su ne masu jin tsoron Allah kuma kuna hira da daddare a gefensa da munanan maganganu don haka ku ba kwa tsarkake shi أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين shin waɗannan mashirkai ba za su yi tunani cikin abin da Allah ya saukar na alkur'ani ba don su yi imani da shi su yi aiki da abin da yake cikinsa ko wani abu wanda ba zai zo wa magabatansu ba ya zo musu don haka suka karyata da shi أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ko ba su san manzansa annabi Muhammad ba wanda Allah ya aiko shi zuwa gare su ba su san shi ba Haƙiƙa sun san shi sun ga gaskiyarsa da amanarsa. Am na bihi jinna bal ja'ahum bil wa aktharuhum lil haƙƙi karihun. Suna cewa maras hankali ne, tabbas sun yi ƙarya, lallai kam shi ya zo musu da gaskiyar da babu shakka a cikinta cewa daga Allah take, kuma mafiya yawan su masu ƙin gaskiya ne masu fushi da ita ne saboda hassada da ke cikin zukatansu da ra'ayin riƙau gabarnarsu. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون da Allah ya gudanar da al'amurra kamar yadda zukatansu suke so, da sammai da ƙasai sun lalace, haka ma da abubuwan da suke cikinsu su ma sun lalace, saboda sun jahilci ƙarshen al'amurra sun jahilci tsari mai kyau da maras kyau, yadda lamarin yake shi ne. mun zo musu da abin da ɗaukakar su take cikinsa shine alkur'ani amma suna bijire masa أم تسألهم خرجا rabbika ربك خير وهو خير الرازقين shin ya kai wannan manzo ko ka nemi wani lada ne a wurin waɗannan mutanen akan abin da ka zo musu da shi sai hakan ya sanya suka ƙi kiran naka wannan bai faru daga wurinka ba saboda ladar Ubangijinka da sakamakonsa ya fi abin da ladan da waɗannan wasunsu za su bayar, kuma Allah tsarki ya tabbata a gare shi, shi ne mafi alherin masu azurtawa. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Hakika, kai wannan manzo, abin da ka duƙufa yi shi ne kiran waɗannan da wasunsu zuwa hanya madaidaiciya wadda babu karkata a jikinta. ita ce hanyar musulunci. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. lalle waɗanda ba su yi imani da lahira ba, da abin da ke cikinta na hisabi da ƙuba da lada ba, ta hanyar shiga musulunci, to lalle sun karkata zuwa ga wasu hanyoyi karkatattu masu kaiwa zuwa ga wuta. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون da za mu ji tausayinsu mu ɗauke musu abin da suke ciki na yunwa da fari da za su ƙara zarcewa ne cikin ɓatansu daga gaskiya suna masu kai kawo da faganniya. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Haƙiƙa mun jarrabe su da dangogin masifu amma ba su kankan da kai ga ubangijinsu ba kuma ba su roƙe shi cikin jin tsoro da natsuwa ba don ya ɗauke musu masifa yayin saukarta حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون har sai an buɗe masa wata ƙofa ta azaba mai tsanani sai ka gansu suna masu ɗebe ƙauna daga kowane irin alheri da samun mafita yayin da inkarin tashi bayan mutuwa ya kasance baya yiwuwa ga wanda yake amfani da jinsa da ganinsa da hankalinsa don haka sai Allah ya tunatar da su abin da ya musu na ni'ima ya ce, وهو الذي أنشأ لكم wal والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله tsarki ya tabbata a gare shi shine ne wanda ya halitta muku ya ko masu ƙaryata tashi bayan mutuwa ji domin ku ji da shi da gani domin ku gani da shi, da zukata domin ku fahimta da su, amma duk da haka ba kwa gode masa akan waɗannan ni'imomin sai ‘yan kaɗan. وهو fil ذرأكم في الأرض وإليه Shi ne wanda ya halicce ku ya ku mutane a bayan ƙasa kuma gare shi shi kaɗai. za a tara ku a ranar alkiyama don yin hisabi da sakamako. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون kuma shi ne shi kaɗai Allah yake rayawa babu mai rayawa koma bayansa kuma shi kaɗai ne mai kashewa babu mai kashewa koma bayansa kuma shi kaɗai ne yake da ikon ƙaddar sassaɓawar dare da rana wajen duhu da haske da tsayi da gajarta shin ba kwa hankaltar ikonsa da kaɗaituwarsa da halitta da gudanarwa ne? Bal ƙolu mithla ƙolal qala al-awwalun Bari dai sun faɗa irin abin da iyayensu da magabatansu a kafirci suka faɗa ne. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون suna yin musu da nuna rashin yiwuwar abin sai suka ce shi idan mun mutu muka zama turɓaya da ƙasusuwar rubabu kuma wai za a tashe mu rayayyu don yin hisabi laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin haƙiƙa an yi mana alkawarin na tayarwa bayan mutuwa an yi wa magabatanmu ma wannan alkawarin amma har yanzu ba mu ga wannan alkawarin ya tabbata ba don haka wannan ba komai ba ne face ƙarerayen mutanen da قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan kafirai masu inkarin tashin alkiyama wannan ƙasar da abin da ke cikinta tawane ne in har kun sani. سيقولون لله قل Za su ce ƙasa da abin da ke cikinta ta Allah ce, to ka ce masu ba ku yi tunanin cewa wanda yake da ƙasa da abin da ke cikinta yana da ikon ya raya ku bayan mutuwar ku ba. قل من رب السماوات السبع ورب Ka ce كتشي مسو وانيني أبنجي سمي بكوي kuma wanene Ubangijin al'arshi mai girma, wanda babu wata halitta da tafi shi girma? Sayaƙuluna lillah, ƙul afala tattaqun. Za su ce, sammai bakwai da al'arshi mai girma mallakar Allah ne. to ka ce masu, shin ba za ku ji tsoron Allah ku kamanta umarninsa, ku hannu da hannunsa domin ku tsira daga azabarsa ba? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون كتشي مسو wane ne wanda mulkin komai yake hannunsa babu abin da yake fita daga mulkinsa kuma yana agaza ma wanda ya ga dama cikin bayansa kuma babu wanda ya isa ya hana wanda ya nufe shi da wani mummuna ya kare shi daga azabarsa in kuna da ilimi سيقولون لله قل za su ce mulkin kome yana hannunsa Allah tsarki ya tabbata a gare shi to ka ce masu ta yaya hankulanku suke gushewa ku je kuna bauta ma waninsa alhali kuna ikirari da wannan. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakazibun. Bari dai mun zo musu da gaskiyar da babu shakka a cikinta, kuma lalle su makaryata ne cikin abin da suke ikirarinsa na abokin tarayya ko danganta ɗaga Allah. Allah ya ɗaukaka, ɗaukaka mai girma daga wannan zancen nasu. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض Allah bai riƙe wani ɗa ba kamar yadda kafirai suke riyawa kuma babu wani abin bauta da gaskiya tare da shi da kuma za a ƙaddar samuwar wani abin bauta da gaskiya tare da shi, to da kowane abin bauta a cikinsu ya tafi da rabonsa na abin da ya halitta, kuma da sashensu ya rinjayi sashi sai tsarin duniya ya lalace, sai dai babu inda hakan ya kasance, wanda hakan ya nuna abin bautawa da gaskiya guda ɗaya ne, shi ne Allah shi kaɗai. Tsarki ya tabbata ga Allah daga abin da mashirkai suke siffanta shi da shi, wanda bai dace da shi ba na dangana masa ɗa. ko abokin tarayya. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما Allah الله shine masanan abin da ya buya ga halittarsa kuma shine masanan abin da yake gani da wanda ake riska da gani ko ji ko taɓawa babu wani abin da yake ɓuya a gare shi ubangiji Allah ya ɗaukaka daga barin abokin tarayya قل رب إما تريني ما يوعدون كتي يا كي manzo, ya Ubangiji, ka nuna mini abin da kai alkawarinsa na azaba ga waɗannan mushrikai. Rabbi fala taj'alni fil qaumi zalimin Ya Ubangiji, in za ka yi masu uquba ina gani to kar ka saka ni a cikinsu ballantana abin da ya same su na azaba ya shafe ni. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون حقيقة mu masu iko ne akan mu saka ka kaga abin da muka yi musu na azaba hakan kowaninsa ba zai gagare mu ba idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah نحن أعلم بما يصفون يا كي wannan manzo ka tunkuɗa duk wanda yake munana maka da hali mafi kyau ta hanyar ka yafe masa ka yi haƙuri akan cutarwarsa mu mun fi kowa sanin abin da suke faɗa na shirka da ƙaryatawa da abin da suke siffanta ka da shi na abin da bai dace da kai ba kamar tsafi da hauka وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين kuma ka ce ya ubangiji ina neman tsarinka daga zungular shaidanu da wasu wasinsu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarinka, kada su iso gare ni cikin wani abu na al'amarina حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون har sai mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin waɗannan mashirkai ya yi ido hudu da abin da yake sauka a kansa sai ya ce yana mai nadama a kan abin da ya wuce a rayuwarsa da abin da ya sakaci na haƙƙin Allah. Aamalu أعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يا أبنجينا كما يردني دنيا وتكيلا in aikata wani aiki nagari idan na koma duniya ina lamarin ba kamar yadda ka nema ba ne magana ce kawai da yake yi da za a mayar da shi duniya ɗin da ba zai cika alkawarinsa ba haka waɗannan da suka mutu za su wanzu a wani shamaki tsakanin duniya da lahira har zuwa ranar da za a tashi bayan mutuwa ba za a dawo da su duniyar ba don gyara abin da ya wuce su su gyara abin da suka ɓata. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون idan mala'ikan da aka wakilta shi da busa ƙaho ya busa ta biyu wadda take sanar da tashin alkiyama to babu wata dangantaka da za su yi alfahari da ita saboda shagaltuwarsu da firgicin lahira kuma ma sashensu ba za su yi tambaya dangane da sashe ba saboda shagaltuwa da abin da ya dame su. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi ta hanyar kasancewar ayyukansu na ƙwarai sun rinjaye munanan ayyukansa to waɗannan su ne waɗanda suka rabauta domin za su samu abin da suke bukata kuma su kubuta daga abin da suke jin tsoronsa. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون wanda kuwa ma'aunansa suka yi sako-sako sakamakon kasancewar munanan ayyukansu sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukansu to waɗannan su ne waɗanda suka tozarta kawunansu a dalilin aikata abin da zai cutar da su da barin abin da zai amfane su na imani da kyawawan ayyuka don haka suna cikin wutar jahannama za su zauna a cikinta ba za su fita ba تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون wuta za ta ƙona fuskokinsu kuma labbansu na sama da na ƙasa za su janye haƙoransu su fito saboda tsananin fushi. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون za a ce masu don tsawatar da su shin ba a kasance ana karanta muku ayoyin Alƙur'ani ba a duniya sai kuka kasance kuna kareta su قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين suka ce ya ubangijinmu rashin arzikinmu da ka riga ka sani a iliminka shi ne ya rinjaye a kanmu kuma mun kasance mutane batattu daga tafarkin gaskiya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Ubangijinmu, ka fitar da mu daga wuta, in muka koma zuwa ga abin da muka kasance a kai na bata da kafirci, to lalle mun zama masu zaluntar kawunanmu kuma uzurinmu ya yanke. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون sai Allah ya ce, Ku zauna a cikin wuta, kuna ƙasƙantattu, kar ku yi min magana. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين حقيقة wani ɓangare daga cikin bayina waɗanda suka yi imani da ni sun kasance suna cewa ya Ubangijin mu mun yi imani da kai ka gafarta mana zunubanmu kai mana jin kai da rahamarka kai ne mafi alherin masu jin kai فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون sai kuka ɗauki waɗannan muminai masu kiran Ubangijinsu abin yi wa izgili, har izgilin ya mantar da ku ambaton Allah, kuma kun kasance kuna masu dariya saboda wargi da izgilanci. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون Haƙiƙa na saka ma waɗannan muminai da rabauta da aljanna a ranar lahira saboda haƙurinsu akan ɗa'ar Allah da kuma abin da suka kasance suna fuskanta daga wurinku na cutarwa yayin da suka nemi su dawo duniya domin su gyara abin da suka bata sai Allah ya tunatar da su shekarun da aka basu a cikin duniyar wanda da sun ga dama da ya ishe su su tuba a cikin su قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين يتي yi a bayan أبايان Lokuta nawa kuka ɓata a أتكنتا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين sai su amsa da faɗin su cewa mun zauna na rana ɗaya ne ko wani sashe da rana ka tambayi masu kula da ƙirgar kwanaki da watanni قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون يتي baku zauna a duniya ba face wani lokaci ɗan kaɗan wanda za ku iya haƙuri kan yi wa Allah ɗa'a a cikinsa da kun san gwargwadon zamanku a cikinta. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Shin, kuna zaton cewa mun halicce ku don wasa ne, ya ku mutane ba tare da wata hikima ba, babu lada, babu ƙoba, kamar dabbobi, kuma kuna zaton ba za a mayar da ku zuwa gare mu a ranar lahira domin hisabi da sakamako ba. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم حقيقه Allah mai mulki ya tsarkaka wanda yake tasarrufi a cikin bayansa da abin da ya ga dama wanda shine gaskiya alkawarinsa gaskiya zancensa gaskiya babu abin bauta da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma wanda shine mafi girman halittu kuma duk wanda ya kasance ubangijin mafi girman halitta to shine ubangijin gaba ɗaya ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون duk wanda ya kira wani abin bauta daban tare da Allah wanda baya da hujja akan cancantarsa da bauta haka halin duk wani abu da ake bauta ma koma Allah yake to sakamakon mummunan aikinsa yana wurin ubangijinsa shine wanda zai saka masa da ya masa azaba lalle kafirai ba sa rabauta da abin da suke nema ko tsira daga abin da suke jin tsoro وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين kuma ya wannan manzo ka ce, Ya Ubangiji, ka gafarta mini na ka ji kaina da rahamarka, kai ne mafi alherin wanda ya ji kan mai zunubi ya karɓi tubarsa.